kuwa turkashi rahotanni da ɗumi su da suke iske mu a yanzu haka daga jamhuriyar Nijar bayan kama fitaccen ɗan siyasan nan da ke Najeriya ɗan mulki kwamanda wanda guda ne daga cikin al'umma da suke tofa albarkacin bakin su tun bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar wanda lamarin dai bai yi wa al'ummar jamhuriyar Nijar daɗi ba suke ta kira akan ya kamata a ce a yi kunta sai ga shi a yanzu haka abdulmajid dan bulki kwamandan a najeriya ya je ya jingwalo wa kansa ruwan dafa kansa inda a yanzu haka yake kurkuku yayin da ya ci mutunci da kuma zarafin wani ɗan siyasa babba a najeriya a jihar kano wato injiniya dr rabi'u musa kwankwaso jagoran ɗarikar kwankwasiya kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar nnpp a 2023 da ya gabata sai ga shi dai a yanzu haka kotu ta sake yasa zuwa kurkuku yayin da aka hango dan bilki kwamandan dauke da fararen riga tare da rujar karuwa a hannu zai shiga cikin mota har zuwa kurkuku yayin da yake wasu zantuka da yi kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahotanni da muke ɗauke da shi a yanzu haka sai dai mai sauraro ku saurari tsokacin mutanen jamhuriyar Nijar da suka fara tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamari daga bisani kuma za ku ji dalilai da kuma maganganu na ɗan bulki kwamandan fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi Allah kuma ya iya mana a yi mana jagora ya sa mu kasance masu ganin mutuncin al'umma a koda yaushe mu sauraro na mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararra domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe Mun a yi sauraro. jami'an wuraren kaya sun fantsama neman shi inda aka je aka dahe shi. Aka dahe shi ya hudo idanu yadda kasan na kwaɗo an taka shi a kwalta. Dan kuma kumandan da yau asirin shi ya tonu kuma ku biyo ni kaɗan insha Allahu zan baku labarin cewa shi ma mai dalili insha Allahu yana nan ana neman shi ruwa a jallo ba a san inda ya shiga ba. Insha Allahu muna samun labari za mu kawo muku labari da dumudumin shi uwa da na arziki wata kotun jihar kano ta maka wannan shahararren maras kumiyan mai zagin mutane wato ɗan balki kumandon a gidan yari ku biyo ni kaɗan ku ji cikakken labari ku yi fartajen wannan bidiyon saboda masu zage-zagen nan irin su ɗan balki kumandon zai zame musu abin izina To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan wada muna rizki ni ne na ku ne da kullum Salisu Ladies dan Niger jakadan zaman lafiya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya fatan alkhairi daga nan har inda kuke yan uwa yan Niger yan gogormaya da yan arewacin Najeriya gabaki ɗaya ina muku fatan alkhairi ku biyo ni a yanzu za ku ji labaran da muke samu a yanzu yanzu nan na cewa shi dai dan balki kumandan wata koti ta maka shi a gidan yari gidan gyaran hali kahin a mai shari'a ma to menene dalilin da ɗan balki kumandon aka maka shi koti don a ladabtar da shi kun san dai ɗan balki kumandon ya kasance shahararre ne wajen zagin mutane ya zama shahararre wajen zagin lattijawa ya zama shahararre wajen share karya da girman shi da komi bai ya kuma yin ƙarya shahararre ne wajen zagin malamai kun ji kwanan bayan muku magana har tare da su shugaban 'yan izala na Najeriya ya zazzaga. Yau Allah Ubangiji ya tona ma ɗan baliki kumandan asiri sakamakon taɓa wani shahararren ɗan siyasa a Najeriya a jihar Kano shine kwankwaso cikin wani kalamai da ya yi marasa daɗi. To a shine aka ce koti 'yan jami'an wuraren kaya sun fantsama neman shi inda aka je aka dahe shi aka dahe shi ya hudo idanu yanda kasan na kwado an taka shi a kwalta dan balki kumandan dai yau asirin shi ya tonu kuma ku biyo ni kaɗan insha Allahu zan ba ku labarin cewa shi ma mai dalili insha Allahu yana nan ana neman shi ruwa a jallo ba a san inda ya shiga ba insha Allahu muna samun labari za mu kawo muku labari da dumudumin shi yan uwa da mu na arziki Eh, eh, Dan siyasa Abdulmajid ɗan balki komanda kenan sanye da farar shadda da hula ƙubi, rike da robar ruwa a hannunsa a yayin da yake ƙoƙarin shiga wata farar mota da za ta ɗauke shi zuwa gidan yari bayan da kotu ta tura shi gidan gyaran hali kafin ranar da ita kotun za ta sake sauraron ƙarar da aka shigar a kansa. Zargin da ɗan balki kwamanda ya yi wa jagoran jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwasa ne dai ya kai shi ga wannan hali. Fitaccen ɗan siyasar da ya fice wajen tallata manufofin shugabannin siyasa ya faɗa komar jami'an tsaron sirri na DSS bayan da aka zarge shi da kalaman tunzura jama'a da ake zargin suna iya harzuka al'umma. Wani jami'in DSS da ya magana da jaridar Daily Trust. ya ce an kama ɗan balki kwamanda biyo bayan wani faifan bidiyon wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Kano. Jami'in ya ce kalaman cikin hirar ne suka ɗauki hankalin jami'an tsaro har suka ɗauki wannan mataki. Bayan jami'an DSS sun kama kwamanda dai ne suka hannanta shi a hannun 'yan sanda. Ba a ɓata lokaci ba kuma aka maka shi kotun majistare a jihar. inda kotun ta tura shi gidan gyaran hali domin a tsare shi a can. Bayanai sun nuna cewa a cikin faifan bidiyon an jiyo dan balki kwamanda na cewa jagoran ɗarikar kwankwasiya rabi'u musa kwankwaso na can yana kitsa yadda za a dawowa da muhammadu sanusi sarautar sarkin kano a cikin hirar dai an jiyo Komanda na cewa zai iya haɗa matasa su cika tituna suna zanga-zangar da za ta sa gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta ɓaci a jihar jaridar daily trust ta ba da labarin cewa tun bayan hukuncin kotun koli da ta tabbatar da cewa abba kabir yusuf ne halastaccen gwamnan jihar kano abdulmajid dan balki kwamanda ya yi hira a gidajen rediyo daban-daban inda yake nuna rashin gamsuwarsa da wannan hukuncin da har ya fara furza lafuza masu zafi ga shugaba tinubu kan zargin sauyawa babban bankin najeriya cbn matsuguni da kuma waɗansu hukumomin gwamnatin tarayya duk da cewa ɗan siyasar bai fitar da wata sanarwa akan umarnin tsare shi da kotu ta bayar ba amma a bidiyon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya ce zai je gidan gyaran hali domin ya zama silar warakar waɗansu fursunoni da zai iske a can kawo yanzu ba san kwanaki da lokacin da ɗan siyasar zai yi a tsare ba amma ya wallafa a shafinsa na facebook cewa ya yi ban kwana da jama'a sai ranar litinin to wannan kenan Mai sauraro tun a fara dai kun kasance da bidiyo daga cikin 'yan jamhuriyar Nijar da suka fara tofa albarkacin bakin su zuwa ga ɗan Bilki Kwamanda kan kamun da aka yi masa a Najeriya a jihar Kano inda aka ci sa zuwa kurkuku yayin da ɗaya daga cikin al'umma a jamhuriyar Nijar ke kira ga gwamnati akan kar ta sauƙaƙa masa saura kuma mai dalili shi ma ta nan zuwa kamar yadda ake neman saruwa a jallo a cewar wannan matashi a cikin bidiyon da ya gabata haka zalika dai mun kawo muku rahotanni da kuma dalilan da ya sa aka ta saki ɗan bulki kwamandan har zuwa kurkukun inda ake zargin zarginsa da faɗan cin mutunci zuwa ga Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso jagoran ɗariƙar Kwankwasiya na ƙasa baki ɗaya tare da izgili da kuma wasu maganganu da bai kamata ba kamar yadda aka hira da jami'in dss a gidan jaridar daily trust suka bayyana mana wannan batu kamar yadda dai mai sauraro wannan lamari dai ya fara ya mutsa hazo rahoto ya fara tafiya dai al'umma na yi murna tare da jin daɗi kan kamun da aka yi wa ɗan bilki kwamanda bisa wasu dalilai wanda dalilan dai bai wuce tun bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar ba yake faɗin batutuwa wanda bai kamata ba da al'amura da bai kamata a ce ya tsoma albarkacin bakinsa ba ya tofa albarkacin bakinsa sai gashi a yanzu haka ya jawo kansa a Najeriya a jihar Kano wanda wannan lamari dai za mu tara jira maraka domin ganin me zai je zo a nan gaba mai sauraro muna godiya da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka haka zalika muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane yaushe mun gode bi salam a huta lafiya daga tashar hausar mu